wata rana lokacin da muka je muna wannan shukin din da ni da baba Kano na ce min shin kahiriya na ce masa na shirya wannan magana da yake gaya muku an yi maganan nan da gaske sai ya ce kahiriya na ce na shirya na baba kamaye ya ce action na fara aiki kenan a lokacin sai na fara da na fara ya tsammanin idan na fara zan tsaya to baba mai da na fara dama minti biyu ake so abu tun da na fara ban tsaya ba sai da na yi minti biyu da sakan goma ya ɗaya ka ƙara mai ma na ƙara sakar goma ya ɗaya ina cika ƙara sakar goma ya ɗaya ga ba ni da halamar tsayawa a lokacin sai baba mai ya ce mini cut tsaya sai na tsaya sai ya ji ga wani na tsammanin cewa na yi laifi ne a labarin fa da yake ba kuwa na yi tsammanin cewa na yi laifi ne akan me ya sa ma wato ban yi daidai ba gaskiya ne sai baba kama ya daga hannu ya ce alhamdulillah haka muke jama'a jingina kai haka nake san mai ilimi da ya ce haka muke so sai na ji wani daɗi a raina na to ni ma a yanzu yin abin da manyan darakta shi haka suke so to alhamdulillah ban san cewa na zama su ba sai a wani lokaci kai ai ne idan babban mutum irin baba kamaye zai jinjina ma ya ce kai abin da yake so to ka gode Allah ka kai matsayin da kai ma in kai wani abu a wani wasu za su yi ka sa ka